وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na Profesa A Gwandu da ke a nan unguwar Sabuwar Arkila a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Adabu Zafaf a kowace rana Asabar yau Asabar 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ah, muna nan cikin matsala ta talatin da wani abu ko matsala ta talatin da takwas yau za mu tashi a fakara ta hudu shahi na ɗari da ashirin da takwas ga wanda ke da irin nawa tadmimul alfari wa itsalatuwa الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تدين الأذكار وإقامتها الرأي هذه الآية الكريمة الأخرى التي تسببت من مادة كثير من المسلمات وهي تستخدمهن الألفاظ من الصوت الأحمر المعروف اليوم ويقال وإقامتهن لبعضها وأن يفعلها بعض الشباب أيضا فإن هذا مع ما فيه من تغيير لهذه الله الرسل المستلزم لعدم فائده كما على والتي تقول ثلاثة والذين لهم في أحاديث كثيرة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم وما تشبه الفرد فهو منهم فإنه أيضا يخالف من التوقف فكرة الله التي تفرقت عليها أعوذ وقال صلى الله عليه وسلم الفكرة خمس والذي والاستمداد وفي رواية هلق العانة وقت الشاهد إلا أكبار ولكن يبكي وقال أنس رضي الله عنه وكتب وفي رواية وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح الشاهد وتعليم الأكبار ورسم الجليل وهرب العادي العاده كثرة أكثر من أربعين ليلة tsayyib matsala ta hudu za mu tashi a yau karatun yau sai a hankali akwai mura akwai dan zazzabi don haka ba dole sai nishadin da kullum ba muna roƙon Allah ya karɓa muna Allah ya tashi cikin ayyukan mu na kwarai Allah ya ba mu ikhlasi ya fado abin nan fakar ya faɗo wasu abubuwa waɗanda yake bai kyauta su a ce an yi su ba abubuwan da bai kyauta su a ce an yi su wurin aure ba ya faɗa Muna abubuwa uku yau za mu tashi na hudu wajen ga mana waɗannan abubuwan guda uku wayannan abubuwan guda uku da muka yi baya ba ta ne ku diba baya ba ko yi littafi wanda ga mana wayannan abubuwan guda uku a kowane suka ansa wasu rabin tambayoyi za mu ba su littafai ba su isuwa ba tsaye a kowane wanda nake nema na san an tambayoyi bai iya an sa ba kaɗan na tsaye to bismillah laliman bismillah mhm. Thank you. akwai yana zane a shayi hana ta ita mako to zauna <laughs> zauna bismillah zauna kawai to <laughs> abubuwan da guda uku da an ambato wanda bai kamata ba yau za mu tashi na hudu wa zai gaya mana su wallpaper tana ciki? ta wa zai gaya mana su bismillah sai ka buɗe baki laka hoto amarya ko hoto ango cikin daki amma ina baban su ne ba matsala ka hinka tashi mutu gaba tashi <laughs> mutu gaba in baban su ne dattijo ba na ba ruwa ne ba matsala ok ko ne hoto ya yi ke eh, hoto na dai kenan cigaba sauran guda biyu eh waje an samu na bismillah ta tsaye laka hmm. labule wanda a laka labule wanda da hotuna ya hada jito kenan. Mhm. bismillah wanda ake rufe dubbango ya yi kyau na ɗauke da na biyu laƙa hoto na abu mai rai cikin ɗaki e na uku mhm. eh, bismillah da kawai ina uku sai mu littafi kan littafi so na uku ɗi ƙoƙari na wani ya tuna ma ce ya tuna ma asha ba ta filo ba wani ya tuna mai na uku mhm. munawar tuna mai eh aske jera mu baka amma fi sabilillah muka baka mu baka ko bismillah amin ya haɗu waɗannan abubuwan guda uku kamar da kuka jiya na farko ya ce hotuna cewa cikin abin da ya kamata amarya da ango su kiyaye an kawo amarya kada a yi akwai saka hotuna kuma ya kawo dalilan ke nuna haramcin hakan cewa a saka hotuna a ɗaki ko yadda wancan ya ce hoto ango da amarya ko wani hoton duk wani mai rai abu mai rai ko tsuntsu ne ko wani abu dai wanda yake da rai na biyu a sa labule ya rufe duk gina wanda ke labule an sa ana sa shi ne a kofa ana sa shi ne a taga a windows sai a sa shi a ko ina ya rufe wannan ma na uku cikin abin da kawo canza halittar Allah ya kawo misali da masu aski gashin jera ko su gyara shi cike kawo hadisin masu yin wushariya annabi ya la'ance su mai ƙara gashi annabi ya la'ance ta mai aski gashin jera annabi ya la'ance ta yanzu abu na hudu wanda ya kamata a kula da shi idan ana shi ana bukukuwa amarya da ango mana yace tadmimul azfari wa italati wa italatuhunna kama kaifa fenti. da mai shata mai tsawo da tsawaita ta abatta da tsawon ta a ki yanke a kaifa kamar da muka gani wani abu ne wanda muka sani ko muna gani ko mace yawa inda ba musulmi ba kai sai ga wani a farcin mace yanzu a kaifa ma ana sai suwa da ake lakawa to amma tata ake magana kaga ta lakawa tana da hukuncin gashi tana da hukuncin ƙari wani ba mai iskalin harancin ta to yanzu muna maganar ita kanta a kaifan mutum mace ta ba a kaifar ta yi tsawo kuma a yi mata fenti ja duk don kawa to wannan ya daga cikin abin da bai kamata ba an rabe yace na hudu hadhihi al'adatu al-qabihatu al-ukhra wannan wata al'ada ce mummuna Ta da bambancin asigashin gira akwai wannan al'ada wadda ke mummuna ce allati tasarrabat min fajirati urubba wadda ta gangaro muna daga fajirai na Oruba na Europe na kasashen yamma ta gangaro ila kasirin minal musulma ce zuwa ga yawa cikin mata musulmi su ma suka koya suna yi amma al'ada ce ta mutanen Europe wanda yake ba musulmi bane mutanen yammacin duniya mana yake wahiyar tadmimuhunna asfarihinna wannan shi ne abinda suke sa ja wata yi fenti ja ga misunan shi ga aka yi ta bisamgil ahmar da fi fenti ja al-ma'aruful yau wanda aka sani yau bi mani ciyo musan mani ciyo ko wannan ba haka ake rubuta shi wadda larabci da aka rubuta shi da aka rubuta shi mimun alif ma sai shi kenan sai nunun kafun ya'un wa'un ra'un kiwo da muka sani malikiyo shine wurin da ake gyaran farce amma a gyaran farce aka hana ba abin da aka hana shine wannan wannan wannan musamman kamar misali a ce wanda abin da ake yi a kamar yanzu a magana aski a ce baya halatta mutum ya aski sashen gashi ya bari sai a ce kamar yadda ake ba a shagon mai baba kun ga mai baba shago ne yana yin abubuwan da ke halas ko sannan kuma yana yin wannan da baya halatta shine wannan mani ciwo ba dukkan shi mani ciwo duk abin da ya shafi gyaran farce yana ce mai mani ciwo da akwai akwai mai yankan farce namiji namiji namiji je kira shi ce yanke mai farce ko ya karkare ba za a ce haramun ba ne. ya akwai wajen da mace take wannan aikin na ta karkare ma mace ta gyara mata ko ta mata wani mai ba haramun ba ne. abin da haramun shine a sa fenti kuma a tsawaita su su yi tsawo wannan shi aka shi aka hada na eh jamfarce jamfarce eh jamfarce wa italatuhunna li ba'dihha da kuma tsawaita farcin da aka yi ga wasu mata su tsawaita farcin su wa kada yaf'aluha abu shababi Aizan, wasu samari ma ba 'yan mata ba za a iya ganin sun yi irin haka fa inna a ma ma fihi min taghayyir li khalqillah wannan ko tagayirin li khalqin lahi almustalzami la'ani fa'ilihi wannan tare da abin da a ciki na an canza halitta Allah wanda wanda canza halitta Allah wannan aikin ya lazimci Allah ya la'ani wanda ya yi shi kama alimta anifan kama yadda ka sani a karatunmu da ya wuce la'an Allahul wasilata wal mustawsila kama yadda ka sani wannan ya shiga ciki wa min at-tashabbuh bil kafirat bankin ya shiga cikin abinda annabi yalla an tana an canza halitta Allah an yi tanki wanda bai kamata ba a farce an bari yayi tsawo an canza halitta Allah kuma abin da yake shiga ciki ya koyi da kafirai yana ya shiga ciki kuma almani anhu wanda an ka hana fi a ahaditha katira ga hadisai da yawa allah ki minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin wannan hadisan akwai cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya koyi da wasu mutane yana cikin su kun ga illa ta farko canza halitta Allah ne wanda ke annabi ya la'anci wasu da suka canza halitta Allah <coughs> annabi ke ta'ala Allahu alwasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshima wanda ya wuce mu duk canza halitta Allah ne na biyu akwai akwai koyi da kafirai ciki domin wannan al'ada ce ta garuruwan Europa ta mata wadda ta gangaro ta yi wajen mu matan kafirai na Europe wanda ta yi wajen mu sai ya ce fainnahu innahu bancin haka kuma mukhalifun lil dalili na uku na cewa wannan bai da kyawu ya saba ma fitra shi ne yadda aka ba dan adam akwai wasu abubuwa da yan dan adam da kai ne ko babu addini zai gane daidai ne ya yi su kuma annabi sassan ya gaya mana su shine zamu karanta yanzu wayannan abubuwan فإنه أيضا مخالف للفطرة وأن يسأل فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة نند الله a متاني أكنت وتتن أدم ko da ba a ce mai annabi ya ce ba ko ya kamata da kai ne zai yanke akaifa akaifa barin ta ya saba wasu ɗira mutum ba zai barin akaifa ya ce ko da yaushe a rayuwa ce ta yi tsawo ba ko da musulunci bai ce bai na cikin fidira ne ɗan adam na ƙware mai hankali an ce fidira abubuwan da hankali kawai yana sa ka yi su to cikin su akwai akwai yanke farce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al fidratu khamsun abubuwan da afidira guda biyar ne irin wannan ya annabi ya ce guda biyar ne shaki tumami na kai muku wata ka'ida a nan ya ka'ida take wajen da muna kaida in annabi ya ce abubuwa guda biyar ne alamun munafiki guda uku ne shi kenan uku ne kawai ko ana iya samun fiye da su to me ake ce ma wannan ka'ida ya take cewa na'am bismillah <coughs> mafhumul adadi la yu'tabar duk lokacin da ya zo annabi sai ce abubuwa guda uku ne abin da yake nufi uku zan gaya muku yanzu in ce abubuwa guda biyar ne ce alamun munafiki uku ne sai a samu wani waje kuma ya kara faɗin wata wata na faɗi uku yanzu domin ku har da ce in ce ah, masu shahada guda biyar ne a wani riwaya sai ya faɗi na bakwai na shidda na bakwai wata hayar sai goma wata yanzu zan gaya muku yace sab'atu yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa billu sai a samu wasu <laughs> sai a samu wasu daga baya sai a samu wasu wa'anda ba cikin wa'annan wa'annan sab'atu yuzilluhumullahu ba annabi ya ce asharatum fil janna mutum goma yan aljanna ne bayan ya ranar su abubakar sun janna har ya kai na kashe kuma sai a ce ukasha a ce anta minhum sai a samu wasu wanda ba ciki ba zaka annabi tana hamsin ya zo a wani hadisi alfitratu ashara ya zo cewa guda goma ne zaka nan dai annabi sai su gaya mana biyar da mu kiyaye abubuwa wanda na fitira ne san adam yana yin su da babu addini na farkon su shine al na yin kaciya yin kaciya yana cikin fitira wanda dan adam ya kamata a ce ya yi kaciya domin kaciya tana da fa'idodi na lafiya da ke karawa tana da fa'idodi wurin jima'i tana da fa'idodi da yawa wanda yake wanda da kaciya bai da bai samu wayannan fa'idodin kuma ana yi ma yaro kaciya lokacin da yake karamin yaro kafin ya balaga babu wani shekara yana cikin tambayoyin da ake yawan ruwaitowa aka yawan eh, izuwa wani lokaci da shekara nawa ake wa mutum kaciya musulunci bai kai da lokacin da ake wa mutum kaciya ba ana iya wa mutum kaciya muddin bai balaga ba me yasa muddin bai balaga ba malamai suka ce muddin bai balaga ba me yasa na bismillah munawwar saboda akwai saboda saboda al'aura ta yazo ce haramun ne kallon kallonta ko taban yaro a karami wanda yake bai kai ba don haka aka ce muddin bai balaga wala ka wasu suna yin kaciya da aka haifi yaro ba matsala ne wasu kuma in ya girma kai shekara bakwai ko shekara nawa ya kai ya danganta daga al'adar mutane amma dai ka a bar su ya kai abin nan mun karatu da wani dan China a university yana da shekaru da yawa lokacin an ce shekara ta biyu amma lokacin aka yi mai kaciya tana tafiya kawai gida ta ta ina yin ce da duk ya kai da ta ce aika ce aka yi rediyo masha Allah Allah baka lafiya <laughs> saboda shi ta a tare kila inda ya taso ba a yi yanzu kuma ya taho ana ana yi kawai ya ta asibiti aka yi mewa Allah Hassan Khan ayi na biyu annabi ya ce al-istihjaj aski dashin mara bashin mara a ce shi ma ta tsara ne ko ba a ce hadisi da aya ba mutum ba zai bari ba ya daɗe gashin mara ya taru kuma da na kai yake taruwa tana cikin tsafta wa fi riwayatin ga wata riwaya halqul anati aske gashin mara na uku wa kasu sharibi da rage gashin baki gashin baki ba a askewa ba a sa a aske amma abinda ake rage shi ake imam malik ya ce aske shi bid'a ce wanda yake ya saba ma koyewa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake shine ana ana rage shi sai ya kasance cewa ba a bace yayi tsawo ba wa taqlimul asfar da yanke akaifa wannan shine mahallin shahid ya kawo mana cewa mata wasu samari ma suna iya yi a kaifa. ta yi tsawo wannan ya saba masu kira don ga annabi sun ya kawo shi ya ce da kalimun asfar wani tufin ibti na cire gashin hamuce shi ma cire gashin hamuce yana cikin abin da adatan bai kamata a ce dan adam ya bari a gashi a hannun ya yi yawa ba domin shi ke kawo warin hamutca mutum ya shiga cikin mutane ya kasance ana kyamatai mutum ya shiga cikin mutane ya kasance yana cutar da su wa qala anas radiyallahu anhu anas radiyallahu anhu yace wukita lana an sa muna lokaci wa fi riwayatin ga wata riwaya wa qatalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na lokaci fi qassi sharibi da rage gashin baki wa taqlim min alfari da yanke farce yanke akaifa wa wa naktil ifti da cire gashin Hamuce wa halqil anati da aske gashin mara Allah na tuka aksara min arba'in laila kada mu bari ya wuce kwana arba'in don haka ne matsalar a karka ya wuce kwana arba'in don haka wanda ke iya cire gashin mara ta wanda ke iya cire akai fata duk sati biyu duk kwana goma duk kwana ashirin gwagwado da yake fitowa babu matsala amma da ya wuce kwana arba'in baka aske gashin mara ba baka aske hamutta ba baka yanke akai fa to kasa an koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ta ka bar ya wuce kwana arba'in har duk wannan yana mana addinin mu addinin tsafta ne duk gusar da wa'annan abubuwa yana nuna tsafta mai tsafta ni shi ke barin aka yi fata ta yi ta yi girma kazanta ta shiga ciki kazami shi ka bayin gashin ce ne ya yawa dauɗa ta shiga ciki ya dinga cikin mutane kazami shi ka bayin gashin mara ta yi yawa sai annabi ya ce to kwana 40 kashi wanda ya wuce kwana 40 bai aske ba za ka cikin kowane kwana 40 Allah kalla so daya mutum ya yi haka abu na gaba Alhamdulillah, عند البث انت دورة البيبل كتاب السليمة كتاب السليمة ما واحد الذين أكثر من رجالا من دون التدريب لمجلس الإيراني بحكم التقليدين من الأوروبيين على الكفار حتى صار من العارض لهم أن يدور عروسهم على عروسه وهو دور حديث ولذلك يعتبر على طيب mala ya ce ah, na biyar halkun leha cikin abin da bai kamata ba kun an faɗi na amarya ko shi kuma na ango aske gemu bai kamata a ce za a yi aure ba kaje wajen mai baba kaci aske maka gemu tun za ka yi aure wannan bai kamata ba mala ya ce alhamis na biyar wa hasu da qubhi wanda irin wancan ne ga muni wata muni ne irin na barin farce ne ya tsawo a yi mai wannan abin wa in lam takun akba in ma sai bai fi muni ba fiha inda zawul fitari salima ga masu hankali nagartacce wannan ma ya fi wancan muni mabtuliya bihi aktarur rijali abinda aka jarabci mafi yawan mutane min tazayyuni bi halqin lahiya da yin kawa da aske gene bi hukumi taqlidihim al-urabiyyin al-kuffar wai saboda suna koyi da mutanen gasashen yamma Europe wanda suke kafirai ne hatta fara min al-ari indahum har ya kasance yana cikin aibi inda suke inda mazajen an gaye an yi da kulal arusu ala arusihi an goye shiga inda amarya ta yi wa huwa khairu halik ba fake aski gemu ne ba wannan suna ɗauka ce wani aiki ne wa fi dalika iddatu mukhalafat haske gemu ya kunshi saba ma Allah da yawa ga sunan tafi na daya قال الله تعالى يوم الشيطان لعمر الله قال أستغفر من عبادة ربكم مغفورا ولأضل لهم ولأضل لهم ولآمر لهم فليبتكن آمال الأنعام ولآمر لهم فليبين خلق الله ومن الشيطان saba ma Allah ne cikin aski gemu akwai tagayyu kharqin lahi aski gemu canza halitta Allah ne Allah yayi namiji da gemu sai mutum ya je ya aske kaga ya canza halitta Allah ko ya ah, fiɗa ah, alam ta'ala fi haƙƙin shaitan Allah ya faɗi game da haƙƙin shaitan ya ce la'anahu Allah Allah ya la'ani shaitan wa ƙala shaitan ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda lalle zan riki wani rabo yankakke cikin bayan ka Allah tunda kan la'ance ni to wayannan bayin naka zan riki wani rabo daga cikin su wannan rabon ni zan yi musu wala ubillannahum zan fitar da su daga hanyar ka wala umanniyannahum zan sa musu goyi guri kowa ya ta buri zan samu kaza zan samu har mutuwa ta zo ta same ka kai kana nan kana tare sai ka samu kaza zan koma makaranta amma sai na gama kaza zan koma zan fara ibada zan dinga kiyamul layli amma sai an yi kaza duk abubuwan da ke fa'idan takka sai ka dinga kai kana dogon guri na duniya sai ka samu kaza shi ne ya alƙawarin sai ya samu kaza ka ji kana da dogon guri ka samu kaza ka samu kaza sannan kai kaza to shi ne kai ma aiki Allah ya ce wala amuran nahu kuma zan umurce su fala yubatti kunna azanil an'ami za su dinga kere kunnuwan dabbobi haka mushrikan makka ta yi duk dabba da ka ga an kare mata kunne to ta gunki ce sai ce to a wannan an ba gunki ita ba za a hauta ba ba za a ci ta ba ba za a yi komai ba ko wani ya ganta da guntaccen gunki ya san wannan guntaccen kunne ya san wannan ta gunki ce Allah ya ce wala amuran nahum kuma zan umurce su fala yugayyirunna khalqallahi za su canza halitta Allah sai mallan ce to ai asige mu shi ma canza halitta Allah ne sai Allah ya ce man yattakhidha shaytana waliyan min dunillahi bayan mun ji wayannan gurace gurace na shaytan da ni da yayin halaka mutane sai ce duk wanda ya dauki shaytan wali majibinci ko bayan Allah fa faqad khasira khusranan mubina hakika yayi hasara hasara bayyananna abu na biyu da ke nuna cewa asige mu bawai da kyawu akwai wani ko wata wahada nasu sarihun ka karanta shi wata makaranta ba هذا نفس في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وإتيان الغرمان فلا جرم فلا جرم ألا أن رسول الله تكون المغيرات خلق الله للمسلم كما سبق قريبا ولا شك في نزول حلق الليل للحزن إلا أنه يكون بجانب الاشتراك في الجنة كما لا يخفى وإنما قلت دون إذن من الله تعالى لكن لا يترحم عليهم حين ينفذ التغيير المذكور مثل هذه العامة Wani ana ce su sa halkul ana ce su sa amma ce sa kuskure ne ana mhm. ce yace fa hada nasu sarihun wannan aya nasti ce bayyanan ne fi anna taghayyira halkin lahi cewa canza halitta Allah duna iznin minhu ta'ala in dai ba shi ya yi izinin a canza wannan halittar ba ku a yi wannan kalma zai dawo mata ita'atul li amri shaytan wannan yi ma shaytan da'a ne wa isyanu lirrahmani jalla jalaluhu kuma saba ma shaytan saba ma Allah ne mai rahama wanda ya dauka ya girmama fala jarama an la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mughayyirati li khalqillahi musamman ma annabi sallallahu ya la'anci masu canza halitta Allah mata lil husni domin su yi kyawu zaka ga wanda ta ƙara gashi ta ƙara ne annabi ya lanci ta domin ta yi kyawu wadda ta sa aka yi mata hunshirya ta canza halitta Allah ne domin ta yi kyawu wadda ta sa aka yi mata tatu mun karanta ko shi ma Allah ya la'ade ta domin ta ne domin ta canza halitta Allah domin ta yi kyawu shine tilal husun. haka wanda yake ganin ya asige mu ya yi ne domin ya yi kyawu shi ma ya shiga cikin wannan kama sabaka qariban kama da ya wuce mu wacce hadisin kenan wala shakka fi dukhuli halqin liyati lil husn yake babu shakka astige mu domin a yi tawo shi ma ya shiga cikin fil la'anil mazkuri ga la'anar can da annabi ya ambata bi jami'il bi istiraki fil illa domin shi ma ya haɗa wancan da illa wata illar su ɗaya duk an yi aske wani abu ne domin a yi kyawu wanda kuma an hana aske shi kamar la ya fa kamar yadda baya koyuwa wa inna ma kuntu na ce duna iznin min Allah ta'ala na ce canza halitta Allah ba tare da izini gare ba lakin la wahamu annahu yadkhulu fi at-taghyir al-madhkur domin kada ayi tsammanin zai shiga cikin canza halitta Allah mithlu halq al-anati kamar aske gashin mara wani ya ce to ai ga gashin mara an aske sai mu ce to banda shi domin shi ya samu nasiya ce ayi wani wuya da makamanci ne mimma azina fihi shari'u da abinda shari'a ta yi izini a yi bal istahabbahu bal ma shari'a ta so a yi haka aw aujabahu ko ta wajabta shi ta kada wata kwana 40 ba aske ba zaka wannan ya cewa don me za ka ka aski ba ga ana aske gashin mara da gashin hamuke ba sai ka ce mai shi wannan ya zo nasi annabi ya ce a aske, shi kuma gemu tunda da annabi bai cewa aske ba ya shiga cikin canza halitta Allah kamar yadda aka hana ƙara gashi aka hana aske gashin gera aka hana aka hana yin wushirya aka hana yin tatu dukkaninsu ba a yin su domin a yi kyawu domin canza halitta Allah ne ba wannan shi kadai da dalili ba haka yanzu aski gemu haramun ne mai dalili dalilai da yawa yanzu ko da ba wai ga ango ba dai dalili na farko wani tambaye ka gunta aski gemu sai ka ce na farko ya saba ma halitta Allah ya saba ma canza halitta Allah ne sai ka kawo ne wannan ayoyin ka ce kuma ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ya la'anci mata masu ƙarin gashi da masu yin wusharya da masu yin tatu da masu yin duk masu yin haka domin su yi kyawu don haka shi ma wanda ya aski gashi gashin gemu shi ma ya shiga ciki in yace maka to ana aski gashin hamutta sai ka ce shi wannan me nasiya ya ce aski ana aski gashin ma to wannan nasu ya ce a aski dalili na aiki na mai tirin na haranci aski gemu dalili na biyu mukhalafa ta ومن معلوم أن الأمر يجيب منصوب إلا بكلمة والكلمة والكلمة هنا مؤكدة للوجود مؤكدة مؤكدة للوجود طيب أي وهو قال صلى الله عليه وسلم في جد الشوارع وعرض لها خالق الرسول طيب آه، ويؤيد الوجوب ويؤيد الوجوب ايضا التشكر بالنساء فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من رجال بالرجال ولا يخفى ولا يخفى أن اتخاذ الرجل للنساء التي ميز الله وجهها على المرأة أكبر تشكر بها ولعل فيما عرفنا من الأدلة ما يقنع المسلمين بهذه المخالفة أعطانا الله وإياهم من كل ما لا يجبه ولا يرضى ما لا dalili na نقب نديو لكي da ke nuna harancin aske gemu mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam cewa aske mu ya amma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wata cewa a aske mu ba da kyawu ba an dogara ne kawai akan cewa a canza halitta Allah ne kaza bane akwai wani dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anhi hifu shawariba ku ɓoye gashin baki watan ku rage shi kamar da ku ba wa kai ba rage shi aka ba a bari ya yi tsawo wa kulliha sannan ku yawaita gemu ku bashi ku bar gemu ku ya fito da kai ne ku bashi ya fito shine don haka wannan hadisin ya nuna cewa gemu ana bari ya fito ne wa min al-ma'lumi al-amra yufidu al-wujub illa li qarina abu sananne ne cewa umumi yana nufin duk abin nan da annabi ya amauta ko Allah ya amauta wajibi ne sai an samu wani dalili da ke nuna cewa cewa ba wajibi bane wal qarinatu huna mu'akkidatun lil wujub yanzu wani dalilin na da aka samu mai ƙara ƙarfin cewa wajibi ne dalili na uku kenan ga dalili na uku a tashabbuhu bil kufar koyi da kafirai a sige mu yana shiga cikin koyi da kafirai saboda mai ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juzzu ah, shawari ku rage gashin baki wa arkun liha ku bagge mu ya fito khaliful majusa ku saba wa majusawa majusa suka bayin gashin baki yayi yawa kamar saman jako je mu kuma a asku <laughs> annabi sai ya ce a saba ma wannan kada ayi wannan babu kyawu wa yu'aqqidul wujuba aidan abinda ke karfafa cewa wajibi ne a bagge mu at-tashabbuhu bin nisa'i aske gemu kama da mata ne faka kawai wannan ma ya isa cewa ta ba da mata mace ba ta da gemu kai ma ka shiga ba ta da gemu ta aka gane wane ne amarya wane ne ango <laughs> ko aka ta ba sai ce la'ana faqad la'ana rasulullahi faqad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci almutashabbihina min ar bin nisa masu kama da maza cikin mata wal mutashabbihat min an nisa bi rijal da masu kama da mata cikin maza kun dai gane ko ɗaya mai kama da ɗaya ina da mura kun kawai haka yake kun gane ne ko maza su kama da mata mata su kama da maza dukkanin shi annabi sassa ya hana kuma kama da askige mu kama da mata ne yin yin ne da mata ne malaki wala an anna fi halqi ar-rajuli lihiyatahu ba ya koyuwa cewa namiji askige mu ne allati mayyazahu Allah biha alal mar'a wanda Allah ya bambace shi da mace shi abin da Allah ya bambace <laughs> namiji da mace ko an karami yaro ya sani ita tambaye zai ce maka gemu namiji yana da gemu wace wace da gemu akbaru tashabbuhin biha wannan yana cikin allati mayyazahu Allah biha alal mar'a wanda geman ya tana cikin abin da Allah ya bambance namiji da mace akbaru tashabbuhin biha wannan yana cikin mafi girman koyi da mace fala allati ma auradna min al adilla malla yake zai cikin wa'annan dalilan da mun ka ambato kama ko ko kama ɗaya kama da mace ba koyi ba imabban abu da ke nuna kama da mace wani ke na farko dalili na farko shine mai dalili na farko na haranci asiye mu kaman canza halitta Allah ko dalili na biyu bin umarni annabi sallallahu ya ce a bage mu na uku koyi da kafirai annabi sallallahu ya ce a saba majusawa a bage mu dalili na hudu sai koyi da mace sai malam ya ce fala Allah mata ko koyi da mata kama da mata malam ya ce fala Allah fi ma auradna min al-ajilla zai yi cikin wa'annan dalilan da muka tuzgo da su ma yaqna'ul mubtalina bi hadhihi al-mukhalafa cikin akwai abin da ke ke gamsar da ke iqna'i masu saba ma wannan sunna ta asige mu su fahimta cewa ba daidai ba ne yanzu afanallahu wa iyahum ko afanallahu wa iyahum Allah ya yi muna sauki da mu da su min kulli ma yuhibbuhu wa min kulli ma la yuhibbuhu wa la yarda ga dukkan abin da Allah baya so Allah bai jira da shi ba haka ba matsala bane in kana askewa da yanzu ka jiya ka daina askewa matsalar shi ne kana askewa amma wanda da yana yi yanzu kuma yaji amma ashe abu ya saba masa shari'a ya daina babu kyawu in baka iya bari shi zo dogo kamar na malam haka Allah kalla dai wani abu da zai nuna cewa kai ba mace bane za a gane ba sai an dubi hulla ba in in bakin na aka dauko za a gane cewa wannan wannan namiji ne sai a ah. akwai dalilai mallamai ba su ɗauki ake gemu da wasa ba fa sun ɗauke shi abu mai girma akwai umar abdulaziz da aka tambaya ake gemu ya ce na cikin musula kun san me mutla mutla mun karanta shi nan ko ko abu da da mun karanta mutla ya gundula gundula da aka hana ayi mutun a mutule shi aka tada tuwanci kun ci gaba annabi ya hana in za a kashe mutum a yanke hannu ne a cire kunne ne a cire kafa sai sai umar bin azazi ya ce a cire je mu shi ma cikin haka ne kamar kamar haka ne kamar cire wata gaba ce tunda haka take yi tuwa ai mutum ya aske shi kamar ya cire wata gaba ce ta jiki ne ofisa ya koyi cikin sa sabaka ga ko <laughs> ofisa karatu bai yi daɗi ba kallo kawai yake asd tsaye amma sai kai mamaki nesa a ingila yan sanda na ajige mu lafiya kalau suka yi mamaki nesa a najeriya ba su ba a ajiyewa ya sa amma doka ne ko dai wani bai fara yi ba ne ko dai wani ko sabuwa ne allah ya muna magana na ok ana biyan tara a ajiye su don zan biyan tara don da ajiye mu ga kwashi shi bai dace ba gaskiya Allah ya tawaka nana aisha take cewa alhamdulillah allazi zayyana rijala eh, bil lihako mun godiya ta tabbata ga Allah da ya kawata maza da gemu sanan wani bincike da aka yi a kasashen turawa shi ma ya tabbatar da cewa wata jami'a ce aka yi a ingila yana cewa barin gemu yana sa mutum ya daɗe bai tsufa ba masu aski gemu suna saurin tsufa duk ga wani ba su aski gemu duk mai bayin gemu kaga wanda yake aski gemu ganin yake kamar yana kamar yana koma yaro eh an wani lokaci ne nan da sai tsuhan ya taho kawai wani kaga ya aski gemu a ba a hankali kai ba ka zaka ce baba kuma kila bai kai baba ba amma saboda aski gemu yana sa wannan bincike ne na zamani yana da abin da ke sa abin nan sanan gemu wallahi yana da kyau yana da kyau wallahi abu ya kyau mutum ya sha fige mu ya kyau masha Allah ta bari sallah Allah masu askewa su ji tsoron Allah su daina su dan gaggyara shi yadda zai kyau in ba su son su aske duka wanda bai fara hitro ba ya hitro su ji tsoron Allah shi ma <laughs> abu na gaba khatam khatam al-hikma hasan al-mulku ba'd al-mubani khatam al-zahid alladhi يسمون المنطق خاتم الاتباع فهذا مع ما فيه من تكاليف الكفار ايضا لان هذه الآلة صرت اليه من النصارى ففيه مخالفة تأييد لنصوص صريحة تعرض خاتم الاتباع على وجهين وعلى النساء ايضا كما تقع تتعلم تتعلم وإليك بعض هذه النصوص أولا نهى نعم، صلى الله عليه وسلم عن أخذ النساء ثالثا ابن عباس رضي الله عنهما ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فيدعه الفراغ وقال لأن أعدكم إلى جولة من نار فيجعلها في يدي فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم abu na shidda wanda bai kamata a yi ba wanda ya kamata ango da amarya su nisanta katamul ba zobin nema abin ake wajen ring ko muna ganin shi asali mun san shi nan ba na musulmi ba ne amma wa'ina al'adodin suna nan suna ta ruwa wurin mu ya ce wannan an ganta da zobe an san cewa wajen ring ne na aure ne shi ma an shi na da nashi to wannan ma bai kamata ga musulmi a gan shi da zobe ba wasu in sun je dina ko waye sai amarya ta samu ango zobe wani yana cikin sabawa da abubuwan da shari'a ta zo da shi yace asadis abu na shidda lufu ba'd rijali watan sawar da wasu maza ke yi khatamu zahabi ko kuma khatamat zahabi zoben zinari allazi yusammuna huwa wanda suke kira bi khatimil khitba da zobe na nema aure fa hada ma amma fihi min taqlilil kuffari aidan wannan tare da abinda a ciki na koyi ne kafirai ba san mu da wannan ba li anna hadhihi al'ada sarrat ilaihim minan nasara domin wani al'ada ta zo ne daga kiristoci Fasihi fihi mukhalafatun sahihatun li nususin sahiha wannan akwai sabawa kwata kwata da nasosa ingantacce tahrimu khatamaz zahabi wanda wanda take hana zoben zinari don mafi yawa zoben zinari ne ake sawa ala rijali ga maza wa ala nisa'i ga mata kuma wannan babban magana ce daga yau zuwa karshen karatun yau zuwa sati mai zuwa za mu shiga wata babban matsala babban matsalar nan tana cikin abubuwan da cikin asirin albani ya saba mafi yawan malamai wanda yake zai dogon karatu zamu yi yanzu kan ɗai ɗai wannan matsala zamu yi karatu sati mai karatu na gaba insha Allah gaba ɗai ne zamu yi shi gaba ɗai abinda yake kafa hujja da shi yanzu cikin wannan matsalolin mun karanta a kowane ɗauka a university wani course na tarjama shakka sun dina albani cikin shi akwai in za ka kai da shirin ba za ka zo inda ya saba ma inda ya saba ma ya saba ma sauran mallamai na zamani ko inda ya saba aka ganin wasu ayyuka nashi da suka saba shi mun karanta wani baya wanda tuna muna shi wanda ya saba har ce akwai ijma'i shi ya ƙoƙarin walwale ijma'i ya ce wallahi ya samu wani ya samu wani atada can ya samu wani da sun ce sun tafi akan ra'ayi ne kun tuno wace matsala ce bismillah maganar tsarkin mace cewa yaushe mijin take zo mata sai da ta daharna fa atuhunna min haitu amarakum Allah menene ta daharna cewa Imam nawawi mun karanto ya tafi ya rike ijma'i Ibn Kathir ya rike ijma'i cewa ana nihin me ana nihin ta yi wanka ko amma ya samu Mujahid ya samu Qatada ya hada ya ce lalle ga wasu tafi ba haka bane zaka shi ma ya tafi ba haka bane kuma ga abin da lugan ke bayarwa ko to irin wannan yana daga cikin abin da kira yawa mukhalafa ta inda ya saba kamar irin cewa ne qadi ba wajibi bane kamar irin wannan yanzu kuma da za mu kawo na cewa matsala za ta zo mu da ciki kun ji abin da yake yace nasoshi da ke nuna harancin zoben zinari ga ci da namiji gaba daya aidan kama sata alamuhu kama yadda ka san shi wa ilaihi ba'd hadhi wa ilaika ba'd hadhi an-nusus yace ga wa'annan nasoshin nan shine su jina albani mace ba ta sa sakan zinari ba ta sa mundayen zinari ba ta sa zoben zinari kamar yadda namiji bai sa mace ma ba ta ohan zinari to wannan ya taɓa dukkanin kusan mafi yawan malamai har sun ce ijma'i ne magabata sun kawo ijima'i ne sun kawo ijima'i shi ya yi tsaye ne lalle lalle Abu hurera ya kace mu ya ta yi ta kajiya za mu zo mu je zai sai samu mun eh zai samu na hujja kasada da mujahid nan ma zai samu da karatun satin da karatun da zai zo bayan wannan insha Allah da wannan ah, da farkon wannan karatun duk zai nuna wannan ra'ayin shi karatu ne mai kyawu na ilimi bayan na gama karanta muna wannan insha Allah zan karanta muna su kuma ra'ayin mafi yawan mallaman zan karanta muna fatoyin su haka sai ta ga ayatoshin da ke nuna haka awwalan farki na hako na hannabi biyu sallallahu alaihi an khatimiz zahabi annabi sallallahu alaihi ya hana zoben zinari mutlaqan bai ce ba ce zoben zinari ga mace ko namiji ba ko sai ce annabi ya hana zoben zinari saniyan nabi annabi abbas daga abdullahi bin abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khatama min zahabi annabi ya ga zoben zinari fi yadi rajulin ga hannun wani namiji fa nazahu fa qara'ahu sai annabi ya cire shi ya da shi wa qala sai ya ce ya amidu ahadukum ila jamratin min narin ɗayanku na ganganci ya nufaci watan ah, jamratin min narin ya nufaci garwashin wuta sai ya alhu fi yadihi ya sa shi ga hannun shi idan namiji ya sa zoben zinari ga hannu ne kamar ya sa garwashi ga hannu ne ne. faƙila ne rajuli kun annabi ya cire zoben ya jifa da shi ko sai aka ce ma mutumin ba da ma zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya wuce aka ce mai khudh khatamaka wanda sai bihi ka dauki zobin ka kai amfani da shi mana tunda dai annabi ya ce ka cire ga jikinka sai ka je ka sai suwa ko ayi wani abu da shi kala sai mutum yace la wallahi yace ya a wallahi la akhuduhu abadan ha abada ba zan dauki wannan zoben ba wa kada tarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya jifa da shi kaga masu biyayya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jifa da shi ne domin kada ya sa sai ka ce ka dauka kai wani amfani da shi ko ka sai da zinare sai ce a tunda annabi ya jifa da shi ni kan ba dauki يا شباب ثالثا salisan hadi أنا بنت علبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل في يده خاتما من مال فجعل يقول قديم معه بقديم معه فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده فقال ما أرانا إلا قد أرجعناك وأغرقناك طيب هنا ثالثا نوك وانا في تألبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما النبي ياغا من ذهب النبي ياغا زوب الزناري غهن أبو تألبة الخشني فجعل يقرأه بقضيب معه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أريد أولي الأتاي شينا كتري كد الزناري فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه lokacin da ya ga annabi sallallahu ya jaye shi annabi yana son ya fidda shi da karfi ne sai yaga ga annabi sallallahu kila wani ya yi mai magana ya fuskanci wacce ne mai magana sai shi ya cire zobe فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يراه fi يده sai النبي يدي با sai bai ga zurfi ga hannu ba fa qala sai ce ma arana illa qad auja'naka au agramnaka na wa agramnaka sai ina ganin fa mun wahal da kai ko mun yi maka cika tara wata mun sa dole ka cire zoben ka wata wata ba daidai bane ka sa zoben ga mun cilasta maka mun baka wahala mun wahal da kai kuma mun sa mun cika tara mun sa ka tara dole sai ka jifa da zoben ka duk wani na nuna cewa annabi sai ya ga zobe daga shi abu salamatul kushani na zinari kuma ya cire shi na hudu عن عبد الله بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على بعد اصحابه خاتم من ذهب فاعرض عنه قال او اتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذا همية اهل النار قال او واتخذ خاتما من غرق فسكت عنه طيب رابعا حديث نهدو عن عبد الله بن عمرو عن كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب النبي يا غني ga wasu cikin sahabbai ne ga zoben zinari fa araba anhu sai annabi ya kaura kai ne daga zoben fa alqahu sai fa alqahu sai mutum ya cire zobin ya jifa da shi yace tunda annabi ya gane kau da kai to lalle nayi babban laifi wacce kaza khataman min hadid mutum ya sa zobin karfe zobin bakin karfe ga shi sai sa min bakin karfe faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce haza sharrun wannan ma yafi sharri gara na zinari da na karfe zaka masu zuwa sayan zobin karfe kasu sai zobin karfe annabi ya ce gara na zinari da karfe wannan na karfe ya fi zama sharri yace hada ilatu ahlin nar wannan tufafin yan wuta ne ai karfe tufafin yan wuta ne fa alqahu sai mutum ya jifa da shi fatta hala khataman min waraqin sai ya rike zobe na azurfa fata kata anhu sai annabi yayi shu baka idan za a sa zoben azarfa ake sawa amma shi ma akwai da ake sa sai zan duya to kancan shari shine ya tunanin yana kare shari ko bala'i wai ai ma shari kana roki da za azurfa sai ta yi baki ko ta yi kaza in ga ta yi baki kaza ni kace kawai kasa ta cikin abin nan ba wani yadda ne ka da shari ba wani zoben zina azurfa ko wata laya ko wani abu zai kare ka daga sharri babu mai iya kare wani daga sharri sai Allah za ka zo bin azurfa bai kare kowa daga sharri in ka gaya kawai dauɗa ya yi tsaye za ka shi ma kaga wannan yana nuna mana cewa zo bin azurfa zo bin zinari babu kyawu karfe babu kyawu na baƙin ƙarfe sai dai na azurfa khamisan na biyar man sadisan man da man حرم الله عليه ذهب الجنة خامسا نبيا أنا بسيطة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون إيمان دا الله دران الله هيرا فلا يلبس حريرا ولا ذهبا كده يسا الحريري كده يسا زيناري سادسا نشدة annabi sai sai ce mallari sa min ummati duk wanda ya sa zinari cikin al'umma ta fa mata wa mutu yana sa shi haramallahu alaihi zahabal janna Allah zai haranta mai zinari aljanna don haka babu kyawu maza su nisanci zinari sai dai malam shiga ne ya kawo matsala ta hayyi mu khatim zahabi a wani ala nisa'i zoben zinari da wani makanci ne ga mata ma haramun ne mata ma ba su sawa haka ya kawo za mu tashi wannan matsala kila sati mai zuwa ko matsala ce mai tsawo yanzu shi kenan za ta tsare mana karatu mu yanzu karatun aure aure yanzu malam zai tsaya karatun aure zai shiga karatun lalle lalle mace ba ta sa zinari lalle lalle ta kawowa ya ta kawowa sai mun karanta kila karatu sati mai zuwa da wanda attahi ya zai kawo lalle ne sannan ya kawo dalilan masu saba mai sannan ya kawo zai ta kawo har sai ya ji sai ya canja matsala kawai <laughs> abinda muka bani dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatun mai shafe cikin littafin mu a ba ba ba ka shafa don kuma gemu ya fito ma sai ya fito maka gaba shi yadda ya fito ɗabi'atan akwai wasu mutane da ake yi haka nan ba su da gemu wani ce musu amurar shagiri ko su haka Allah ya yi su da haka haka suka tsayawa ba dole bane kuma ka bi wata hanya kamar wadda ke ba ya halatta ne ba ya kyautatuwa wallahu a'lam akwai me ban sani ba wallahu a'lam wanda kama malar lafiya a da gaskiya ne idan mutum ya taimaka wanda zauna lissa wa addu'a a yana halatta mutum ya addu'a bukatar shi bayan sallar farilla abinda yake shine abinda ya inganta annabi sallallahu alaihi yana du'a o ibada addu'a ta kasu kashe biyu akwai rashin du'a ibada ko du'a mas'ala du'a ibada shine addu'o'in da suka cizgo mutum ya yi su hadisi ya zo cikin sahih muslim inda ake an sa addu'a duburar salawati ƙarshen sallah bayan sallah wasu malamai suka fassara bayan sallah da cewa kafin a sallah ne bayan an gama komai kafin a sallah ne ya ɗaya daga cikin wajen da ake addu'a wasu sun tafi fassara shi cewa ana yi bayan an gama sallah ma abin da yake dai bai inganta daga annabi sallallahu alaihi bayan ya gama sallah farilla ya daga hannu ya yi addu'a ba amma akan wannan hadisi na sahih muslim wasu malamai suna ganin cewa in mutum babu matsala cikin akwai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin cewa wanda ya daga hannu bayan sallah farilla ma yayi addu'a babu matsala amma dai bai inganta a taba rawaito wani hadisi bayan annabi ya gama sallah ya daga hannu ne yayi addu'a ba mafi yawa yana addu'a ne kafin ya sallabe kamar da yake cikin hadisi ingantacce ta yatakhayyar min addu'a a a'jabahu ilaihi bayan mutum ya gama tahiyya ya gama salati ga annabi zabi addu'a da tafi burge shi yayi wallahu ta'ala alam domin a na maganin makamancinsa da kuma rukuna na mutum ko shafar jikin mutum in babu kai ya halatta ya akwai kai shi ne matsala hotunan manya da ake sa cikin ofisar ya shiga ciki don haka baya halatta a sa su allahumma sai akwai lalurar da an cilasta ka ka shiga ofis ɗin haka ne dole sai an yi to kaga wannan abdaru mahzuratu tubi'ul mahzurat amma asali kawai ita babban kamata ya ce ka saka sannan kuma in kana da dama kai ka cire ka saka to ka saka ya fi ka saka ah, da ke yi na koyawa ba su da matsala malamai sai istisna'in na koyawa malami ya shigo aji ya zana hoto domin ya koya ma ɗalibai wannan shine hanci wannan shine ido wannan shine kaza an gama sai a goge wannan ba su da ba su da matsala su istisna'in su malamai suka yi saboda lalurar koyawa ko wanda ake koya ma likitoci da shi domin su san cewa ga daidai inda in hanci ke ciwo ga daidai inda za a yankawa ga daidai inda ake ganin kaza wannan babu matsala wallahu a'lam cikin me? Mm. ko kuma wayan dole ake wanda ni faɗi wancan karatun cewa duk wanda ya nisanci hotuna gaba ɗaya ya fi fita da addini ne ya fi tsewa da addini ne a wa'annan hotunan wa'annan za a sawa cikin album ko a sa cikin kamar yadda kun sabanin malamai ba dukkanin suka tafi akan akan harancin shi ba akwai masu ganin ya abin ya taho ne matsala matsala bin ba zina ganin harancin kowanne iri a nuka ga tv ko live kowanne iri shek nasiruddin albani ya ganin a da live in ba ka cire live yana tafiya haramun ne akwai cikinsu su masu ganin a da bidiyo shi bidiyo yana nashi hukunci ciki akwai masu ganin banda gaba na kyamara haka matsalar take daga in ka soke ra'ayin bin baz halla ya fa kowane ba a nuna ka wannan ya ta zama aslam ka ta cikin kowane hoto in ka gangaro dai gwagwaro da kai ta gangarowa haka kawo inda wallahi musta'an sai wannan cewa ba ta fara a da subhanallah ina roƙo Allah tabaraka ta'ala ya shirya ka da mahaifiyarka babban bala'i ne mutum yana da rashin jituwa da mahaifan shi wannan babban musiba cikin shi Allah ya kawo mana irin ta misalai cikin Qur'ani da mun fahimta Annabi Ibrahim da mahaifin shi duk da Annabi Ibrahim din shi ke da gaskiya kuma shi ke bisa tauhidi mahaifin shi yana sabani haka amma dai Allah ya yi ta nuna yadda annabi Ibrahim ya lallashi mahaifin shi aka kwashe lafiya saka muna roƙo Allah ya sa ka samu fahimta da mahaifiyarka mu ma Allah ya sa mu samu fahimta da namu mahaifi ya ƙara mana fahimta da su kuma Allah ya mu cika da imani cika da imani gaba daya eh yana yana halatta ya kamata ma ga kowa da kowa an yi tauƙeci wallahu a'lam eh, ya ce alhamdulillah ya fi wallah ya nuna bayan sallar asuba har rana ta fito yana cikin za a ba shi bayan aikin da ya kura wannan hadisi ingantacce ne ya inganta wanda ya zauna bayan sallah asuba wasu malamai suna shaddadawa kamar Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shangiri cewa sharadi biyu aka ambata ciki na farko yayi sallah asuba cikin jama'a babban da wanda ya sallah su ba shi kadai na biyu wanda ya zamna wajen da yake fi musallahu lafzi hadisin yanzu man sallar sufa fi jama'atin sun majalasa fi musallahu yadkurullaha ya zamna a inda ya yi sallah yana ambato Allah har rana ta fito za a rubuta mai ila lada aikin hajji da umra cikakku cikakku cikakku ah, wasu malamai suna ta inda ya sallah don masallacin ba in ya canza waje babu matsala wasu suna cewa lalle fi musallahu nan wurin da ya sallah ba in qur'ani yake sai karatu salla sallah ba ya dauko shi aje tare da shi kai ya tashi dauka qur'ani ya dawo in ya tashi ya kafa sharadin cewa ya tashi fi musallahu abin da ya zauna wajen da yake yi sallah cikin jama'a ya ambata Allah har rana ta fito zai samu ladan hajji da umra cikakku wallahu ta'ala alam wani ne ko yana halatta in yana da wayan da zuwa wayan da zuwa cikin sujudar farilla sallar farilla ba ba shawara ka yi da yare da ka iya domin cikin sallar farilla addu'o'i sun tuzgo inda ake hakkala goma sha za ka tsaya cikin wanda suka inganta shi yafi imam ahmad yana so a yi addu'o'i da suka tuzgo cikin qur'ani ko hadisi kuma addu'o'i cikin qur'ani da hadisi akwai biyan bukata dukkanin bukata tare da cewa wasu malamai sun halatta cewa yana halatta amma abin da yafi shine ka tsaya a larabci babban dalili na gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya ma wani daga cikin sahabbai bai basu suka yi da yare su ba koya musu yayi wa'anda ba su yin larabci du'a du'a inda ke koyawa da larabci ke koyawa wanda ke cewa yana halatta suna amfani da hadisin bukhari da muslim wanda na karanta dazu thumma liyatahayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sannan mutum ya gama tahiyya yayi addu'a da tafi burge shi suka ce wanda tafi burge shi in ba da larabci bane fa wanda yake so bukatu ne ba da larabci ne yana iya yi da ka bar yin addu'a da wani yare Allah sai sallar nafila da ya ce wallahu ta'ala wanda yana tajwidi ko eh, ilimin tajwidi koyon shi wajibi ne annabi sun sana cewa ta gannu a da qur'ana bi alsinatikum ku kyautata qur'ani da halshin ku sannan kuma ilimin tajwidi haka aka rawaito annabi sun sana karatun qur'ani da tajwidi shek nasiruddin albani ya yi babi musamman cikin sifatus salati da ke nuna haka wallahu ta'ala alam Allah ya samu ne admission to ya yi ke kan kama ta shi tsaye salatu tasbih a sallah ce wadda ta tuzgo cikin sunan abi dawud da wasu sunan hadisanta gaba ɗaya babu mai inganta shi kadai amma ya haɗa su wasu malamai suna ganin sun kai darajatul hasan cikin masu ganin sun kai daraja hasan akwai shek dina albani ya hassana shi ina tsammanin ibn hajar ma addu'a ce wadda annabi sai ya koya shi a sallah ce wadda annabi ya koya baffan shi abbas bin abdul mutallib yace in gaya maka wata sallah da Allah zai gaya maka zunuban zai yafe maka zunubanka wanda suka gabata da wanda suka yi jinkiri da manyan su da kananan su da sauransu ya gaya mai falala mai tsawo yace yi. sallah yadda ake yin ta shine ayi kabbara a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar so 15 ayi karatun fatiha in an gama sai ayi ruku'i a karanta so goma nawa kenan 25 an ce sami Allahu liman hamidahu a karanta so goma nawa kenan an je sujuda a karanta so goma nawa kenan 45 ko ya dago daga sujuda a karanta so goma nawa kenan 55 ya koma sujuda a karanta so goma nawa kenan 65 ya taso jasatul istiraha a karanta so goma nawa kenan 75 sai annabi ya ce kai haka ga dukkan sallarka rakawai guda hudu ba ta kai haka rakawai guda hudu zai baka nawa kenan ɗari da hamsin to ɗari uku zai baka biyu saba'in da biyar na farko ta biyu saba'in da biyar ta uku kan haɗa saba'in da biyar so hudu zai baka ɗari uku to haka ake salatu tasbih don haka annabi sai ce yayi kullun ko yayi so daya a shekara ko so daya a sati haka annabi sallallahu ko so daya a wata haka annabi sallallahu ya lissafa mai haka ya kamata mutum yayi koda so daya a cikin rayuwa ta tun da wasu malamai sun hassana hadisin wanda yake yana neman admission Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah masu bukatar admission Allah ka basu su wayanda a ciki Allah ka sauwake musu karatu ya rabbal alamin wayanda ke neman aiki Allah ya ba su wanda ya ba Allah ya ba su ikon tsare aiki da adalci da nema mu iyalan su abinci masu son aure Allah ka ba su damayi wanda ke da shi Allah ka taimaka musu ka ba su abin rikon iyali masu haihuwa Allah ya ba su wanda Allah ya ba haihuwa Allah ka taya su riko ka taya su tarbiya ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yin adalci ya rabbal alamin Allah ka taimaki malaman mu ka ba su ikon gaya muna gaskiya ya rabbal alamin Allah ka taimaki yan kasuwan mu ka sa tausan talakawa cikin zukatan su ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mai matsala da iyayen shi Allah ya walwale ta mai matsala da iyalan shi Allah ya walwale ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka san bukatun mu duka ka biya muna Allah ka ka san damuwan mu Allah ka yaye muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin